A Najeriya matsalar satar jama'a da ma 'yan bindiga masu harbin kan mai uwa da wabi na ƙara ta'azzara a wasu ɓangarorin ƙasar a daidai wannan lokaci da babban zaben ƙasar ke kawo jiki. Kama daga jihar Zamfara da ma ƙananan hukumomin Batsari da Safana da ke jihar Katsina. da kuma yankin birnin Gwari a jihar Kaduna da manan jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. dubban jama'a ne ke zama cikin wani yanayi na zullumi a sakamakon ta'addancin waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Ma'aruma Undu na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a yankin ƙaramar hukumar Mariga bayan da aka hallaka 'yan uwansa guda biyu. Waɗanda suka mutu yannena ne guda biyu, sannan waɗanda ke asibiti guda babban wanmu ne duka, guda kuma ƙananmu ne. abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a guje kawai sun buɗe wuta sun gudu da harbi da bindiga da bindiga amma amination mun cinta mun ba 'yan sanda sun gani shugaban karamar hukumar rafi a jihar Niger da ke zaman shugaban kungiyar kananan hukumomin Najeriya ta Algon Alhaji Gambo Tanko ya tabbatar da cewa suna fama da wannan matsala a yankinsa amma suna ɗaukar mataki. A waɗannan ward ɗina na kusharki da fandogari muna fuskantar a rashin tsaro a wurin. Amma na je na kai kuka na wurin shi His Excellency kuma an kawo man 31 Brigade a wurin wanda yake a yanzu nan suna nan za su zauna nan wata uku a wurin nan wanda yake da Allah za a yi zaɓe lafiya sa kuma ƙare lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana ƙoƙarin fatattakar waɗannan miyagu kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Neja DSP Abubakar ɗan inna ya tabbatar. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello da ya je yakin neman zaɓe a ƙaramar hukumar Rafi mai fama da wannan matsala ga abin da yake cewa. Rafi an kwana biyu ana fama da matsaloli musamman na masu satan mutane. kuma mu ma muna mun kwana ma muna yaka kokarin mu ah, mu tabbatar an samu tsaro a yawancin ƙauyukan da ke cikin daji kuma ana kan yi har yanzu ah, za mu ci gaba da wannan kokarin saboda mu ga cewa lalle an samu ah, tsaro a wannan yanki a nan kananan garurukan sun yi cikin daji da yawa amma duk da haka za ci gaba da da kokari akai Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya